yau asabar tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da sha biyu ga watan ne shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarin al-battar fi tafaddi li sahratil ashrar na ashekul allama wahid abdulsalami bali allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri wannan littafi ne da ke karantar da yadda ainihin za a zare takobi na alkur'ani da sunna dan a tunkari bokaye da 'yan bori da 'yan tsibbo da 'yan duba da duk wasu masu damfara da sunan ainihin suna maganin asiri ko makamancin haka ko kuma masu yin irin waɗannan harka ta asirce asirce da makamantansu wannan littafi ya ginu akan karantar da kai waɗannan hanyoyi a ƙarƙashin alƙur'ani da ingantacciyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki da ɗaukaka wannan malami bai gushe ba yana karantar da mu a cikin shimfiɗar da yake wannan littafi a ƙarƙashin alfaslu sani wato faslu na biyu asihir fi bai'ul qur'ani wa sunna bayani dangane da ainihin wato menene haskakawar da alqur'ani da sunna suka yi dangane da ainihin sihiri mun dai ji malamin yace haƙiƙa alaka na da ƙarfi tsakanin aljanu da asiri har ma yace ai su aljanu da shaytanu su ne bayan sihiri ma'ana tamkar in babu aljanu da shaytanu to babu matsalar sihiri kenan sai aka samu wasu mutane suka ce ai ma aljanu ƙarya ne ƙaryatawar da suke wa aljanu wannan sun ta ba su dama sai suka ƙaryatar da ainihin wato akwai sihiri cewa sihiri ƙarya ne ainihin babu shi wannan ƙaryatawa da suka ainihin yi wa sihiri sun ƙaryata ne sakamakon ƙaryata harka da suka dangane da tabbatar da aljanu don haka malam ya rinka jeran to ainihin dalilai da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne da dalilan alkur'ani daga ƙarshe sai yace ai ya isa kai in kana da hankali kana da ilimi ka gane cewa aljanu gaskiya ne a cikin alkur'ani akwai sura sukutun da guda wadda Allah madaukakin sarki ya saukar akan aljanu kuma aka sa mata suratul jinni sura aljanu in kana shakkar cewa aljanu ƙarya ne to ya kamata kai shakka annabi ibrahim ƙarya ne ya kamata kai shakka akan cewa annabi nuhu maryamu annabawa da waɗannan duk da sunayensu suka zo a cikin alkur'ani da cewa suratu ibrahima suratu nuh suratu maryam suratu anbiya duk wannan lallai suratu maryam yana tabbatar da akwai wata mace da aka taɓa a duniyar nan sunanta maryam me yasa har ma Allah ya ambace ta a cikin wannan sura da zarar ka ce to ai aljanu ƙarya ne a ce ai da suratul jinni Allah ya yi bayani dangane da aljanu don haka in har mutum zai iya ya ƙayyata cewa akwai aljanu to ya tabbatar da cewa zai iya ƙayyata cewa maryamu ƙarya ce Ga shi ku akwai suratu maryam a qur'ani an ambaci suratu maryam kuma a cikin sura an ambaci tarihin shi akwai suratu ibrahim an ambaci suran annabi ibrahim kuma an ambaci tarihin shi a ciki to duk in mutum zai iya ƙaryata wannan sai ya iya ƙaryata suratul jinni to da aljanun a ciki an yi bayani akan su da kansa aljanu sun yi magana a cikin alkur'ani shi yasa duk waɗannan da ke cewa wai aljanu ba sa magana tantiran jahilai ne ba abin da suka sani a qur'ani da aljanu na magana kiri da muzu a qur'ani aljanu kiri da muzu Allah na cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a istama'a aljanu da kansu suna da sense sada kunne da suke jin magana Allah yake sun saurara sun yi saurare me suka saurara sun saurari alqur'ani faqalu menene kalu suka ce ana iya ainihin cewa alƙauli in ba magana suka ba suka ce inna sami'na mu aljami mu aljami mun ji qur'anan azaba qur'ani abin karanta ne dan mamaki aljami da kansu yi magana a qur'ani amma sai mutum ya ce yaya za a ce aljami suna magana ba Allah ya ce faqalu suka ce ko kuwa zai yi Allah ya ba mu labarin abin da aljamin ba su faɗa bai kirkira danganta musu ai ke ya kamata maganar kungiyanci da ɗariƙanci da duk wani hauka ka aje addinin musulunci ka tabbatar da shi in wani ya bata maka rai ka je ku dan ba kofar gidansu ko ku yafe juna ko ka ku yafe amma musulunci yana nan yadda yake kada saboda wani ya bata maka rai ka rushe komai ka daddaje ka ce duka ƙarya ne aljanu suna magana wanda duk yake aljanu baya magana jahili ne gashi qur'ani ya ce faqalu suka ce jawabi suka rinka sai da Allah ya faɗi zantukan su wajen ayoyi goma qur'ani maganganu ne duk na aljanu a ciki وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سكتي الله أبنجدهم يا فكر فين أتي أينهم ينا دما تاكونا بدا الجميع سكي تجواب كذا كذا كذا كذا abin da ya kai suka hallaka suka ce saboda sun tsammaci dan adam ko da ba zai iya Allah ƙarya ba don haka bi wanda ya ce Allah ya so su don haka wato tunani ne ya shiga kwakwalan mutane tunani irin na jahiliya wannan irin tunanin na jahiliya da ya shiga cikin kwakwalan mutane to shi kenan da suke da an ɗibo ƙarerayi an danganta wa aljanu bokaye da yan bori suna faɗin ƙarerayi game da aljanu to don haka wai su waɗannan wai don taka tsantsan to ko ma da ya shafi aljanu a ta kawai da ka zo za ka yi mutum hira game da aljanu sai ce in ba na so wallahi ƙarya ce sai ka so sai an yi Allah ya ji kan bawa mai shinkafa da gafara ya ce ya yi wani malamin cikin malaman ƙungiya magana aljanu wai ba na so ba na tsaye ce wal ƙaryanka yace mafi kayan ka yace wallahi sai ka so yace tunda sai an maka tambaya duk abin da zaka faɗa ka tashi kai bincike kafin a tambaye ka dan ka faɗi gaskiya Allah ya gafarta musu to shine ainihin malam ya ta kawo mana yace ya ishe ka ka gane wannan sannan yace kalma aljanu an ambace ta a cikin alqur'ani da aljinnu har ashirin da biyu kalmar aljanu an ambace ta sau bakwai kalmar shaitan an ambace ta sittin da takwas a qur'ani kalmar ashayatinu an ambace ta sau goma sha bakwai a cikin alkur'ani duk nan dan a tabbatar maka da cewa babu shakka aljanu da shaidanu gaskiya ne da malam na gama kawo mana waɗannan ainihin ayoyi sai kuma ya fara kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi mun karanta hadisin farko da hadisi na biyu da hadisi na uku mun shiga cikin hadisi na hudu sai kuma ainihin lokaci ya ƙure mana don haka hadisi na biyar malam ya ce dalili na biyar daga cikin dalilan sunna وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها daga safiya yar huyayyin Allah ya ƙara mata yarda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala safiya ta ce lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ce inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam lallai shaytani yana gudana a jikin dan adam magudanar jini wannan hadisi ga shi a ƙasa ma da yake rawahu al bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin mujalladi na hudu shafi na 282 sai yake fat wato fathul bari za ka da bukhari kenan a wannan lambar tare da sharhin fathul bari wa muslimin haka al-imam muslim a cikin juz'i na 14 shafi na 155 nawawi sai yake kabila muslim tare da sharhin nawawi al-minhaj kenan asalin wannan hadisi yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi dama dai ita safiya matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce asalin ta da yahudiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta bayan da ta musulunta to shi ne yana itikafi a masallaci shi sai ta zo ziyara shi da daddare da ta zo ziyara shi suka gama tattauna hira da kuma za su tattauna sai ta fito za ta tafi sai ta taso za ta tafi sai annabi ya taso zan ya dan taka mata ya dan rako ta ya taho yana tafiya shi da ita a cikin masallaci sun jera shi da daddare ne wasu sahabban cikin mutanen Madina guda biyu sai suka zo za su yake. in suka dan leƙo masallaci haka sai suka hangi ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace suna tafiya nan da nan kuma sai suka tace za su sauri su nan maza su sarfa su bar gurin sai manzo Allah ya ce ala rusulukum ku tsaya a nan inda kuke manzo Allah ya jawo ta suka fito ya ce ku dube ta inna ha safiyatu bintu huwayi yace mata ta ce safiya ku duba da kyau suka ce subhanallah ya manzo Allah ina ba wa manzo Allah yace a a saboda shekwan na shiga duk inda jini ke shiga jikin ɗan adam yana yawo ina ma'ana haka dabar jini a cikin jikin mutum shine zuciya zuciya ita ce matattarar jini a cikin jikin mutum to in na zai shekwan yana iya shiga ko ina duk inda jini ke shiga a jikin ɗan adam jini ainihin shekwan na iya shiga zuciya ita ce wurin da za a iya canza ko a juya ra'ayinka kuma ya zama minti ma cibiyar jini a shi ka ya fi samun tasarrufi akan zuciya a jikin ɗan adam kenan dan haka shekan zai iya sa muku mugun tunani manzon Allah da wata mace da daddare a cikin masallaci kuma a je ana tsogumi sai suka ce ai ba wani abu ya manzon Allah manzon Allah yake a aku dube ta da kyau wato nan ashe annabi yana tabbatar da cewa abu na farko cutar yadda shedani ke yan adam gaskiya ne tunda za su iya canza maka tunani su sa maka mummunan tunani cutarwa ta biyu wannan ya nuna gaskiya shedanin aljanu na iya shiga jikin mutum kuma su yawo duk inda ka san jini na iya shiga a jikinka za su iya ainihin bin wannan ainihin makwarara su ma su shiga wannan babu shakka malamai da dama kamar su al-imamu abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi al da shekul islam ibn taymiya a cikin littafin shi majmu' da fatawa al-kubra sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa lalle aljanna na shiga jikin mutum babu ainihin shakka akai to abin da yake faruwa shine wasu jahilai ne aka samu sai suke cewa to shekan da aka ce ainihin yana da girman jiki yaushe zai iya shiga jikin dan adam har jikin dan adam ya iya ɗauke shi to kaga wauta ma'ana wani ne ya gaya muku shekan girman shi ya kai yadda ya iya shiga ba zai iya shiga jikin mutum da kun taɓa ganin shi kuma a ina ne kuka karanta kaga magana ce da kawan ne wanda biyo wannan magana ya kamata ya istighfari da domin muguwar magana ce yayi magana ne da ka da ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yajri min ibni adam shekan na ainihin gudana a jikin dan adam na dami duk inda magudanar jini take to haka ainihin magana take Allah madaukakin sarki ya shigar da mu jama'ar musulmi ba a taba samun wani malamin musulmi ahadu sunna yayi musun cewa aljani na ainihin shiga jikin mutum ba sai mu utawula dan haka kaga al-imamu abul hasan al-ash'ari ya tasa ga a cikin littafin al-ibana dan littafin ne da yake wanda utawulawa da yan shi'a da khawarij da rabbi don haka duk wanda ya sake yana musun aljani na shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai ya zama da mu'tazali in akan sani ne in kuma da zalunci ne to ya duk wanda ya tabbatar da cewa aljani baya shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai shi da mu'tazali ne ko kuma ya shiga cikin aqidar mu'tazilanci a halin da sanya don haka sai kokarin dawowa Allah ya kiyaye سادسا حجة شدة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر يقول لله من الله ياتي idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannun shi na dama wa idza shariba falyashrab bi yaminihi idan ɗayan ku zai sha wani abu ya sha da hannun dama duk abin da zaka ci ka ci da hannunka na dama duk abin da zaka sha ka sha da ka na dama sai sa mun taɓa yin wannan nasiha gane da cewa hatta shayi in kana sha kakkar irin ci ko ciyayya ko sha wanda bature yake yi bature yana cin abinci dama da hagu yake ci saboda bature bai da tarbiyya mutane da su gane ba ne bature karatun boko yake da shi amma bai da tarbiyya bai da ɗabi'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka in aka kawo abinci aka aje za a kawo ka za a kawo cokali ne yatsu za a kawo cokali ne faɗi duka ya ɗibi wannan da hannun dama ya ɗibi wannan da hannun hagu ya kai da hannun hagu ya kai da hannun dama hannu baka hannu ƙwaiya annabi ya hana wannan wannan na wannan wannan na wannan a'a wala tudkhil at-ta'ama ala at-ta'ami aka ce kar kana cusa abincin wannan bai shige ba ka sake cusa wannan to haka bature yake saboda bai ta tarbiyya na ɗaya kenan na biyu su da hagu da dama shari'ar musulunci ta hana wannan da a lokacin sai suka ji kawo wasu hadisai suka ce ai ga hadisai an samu annabi ya yi sassauci dangane da haka na nuna musu waɗannan hadisai da isa ne ba su inganta ba sun kawo a cikin littafin a hadisa sabiha na ce shi kan kansa a shekul allamatul albani ya kawo su ne don ya nuna raunin su sai sa in kuna son karanta littafin albani ku tsaya ku na kalci yadda yake harkar shi zai iya kawo hadisi da ya inganta sai kawo wani hadisi wanda bai inganta ba nan take sai ce ya kawo maka shi ne don ya sanar da kai kar ka je ka haɗu da shi a wani wuri ruɗe ka misali cikin sifatus sala da ya kawo hadisin annabi na cewa in za a tashi za a tashi ne da hannu a dunkule sai marmaza ya ce akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana tashi kamar kibiya wato baya dogaro a ƙasa sun ce wannan hadisin bai inganta ba to wasu da sun ga sai ce ai gashi ma ya ce hadisin dunkula hannun bai inganta ba to kaga wannan sun zama ba karatu ba sallah ba larabci ba mustalahu kenan don ko larabcin ka karanta larabcin baya fa'idantar da haka saboda haka mu gane wannan ko ti kake sha in ka kurbi ruwan da dama sai ka aje sai ka ɗauko biredin ka yaje shi da dama ka ci ba a ci da hagu ba a sha da hagu sai annabi yake fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi ai shaytan ne yake ci da hagun shi kuma yake sha da hagun shi Allah ya kiyaye rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi ce kabiba juz'i na gona sha uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya nawawiyin a cikin sharhin nawawi na sahihu muslim kenan sabi'an dalili na bakwai daga cikin dalilai sunna da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne yanzu kun ga wancan hadisi wannan hadisi na magana karantawa banda yana tabbatar mana da cewa akwai aljanu yana tabbatar mana kuma a cikin aljanun akwai shudani kamar a ce akwai wani major general na soja ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yanzu wannan labarin yana tabbatar mana lallai akwai soja a duniya babu shakka kuma har a cikin sojojin akwai wani mai mukami sunan shi major general to haka wannan hadisi yana tabbatar mana lallai akwai aljanu a cikin aljanun ma akwai wanda ake iya kiran shi shedan to me yasa ake kiran shi shedan a halin yana da sunan shi na jinsi eh to kamar wancan misali ne da muka mutum ne yana zaune mutum gama gari da zaran ya biya shiga sunja ya taka mukami kaza ya taka mukami kaza sun da ana kiran shi mejo ko general ko brigadier ko makamantan haka saboda kwazo da ya ko kuma ilimin shi ko kuma wani abu da ya faru to haka su kuma cikin cikin aljanu in aka samu matashin aljanu ya kanzare ya tsare ba shi da kunya ba ya jin magana sai a ce mishi ifrit kala ifritun min aljini wani takadarin aljanu ya ce ba ta kadari mara jin magana in ko ya zan ya kai dattaku amma ya yi tsufan banza a cikin aljanu ga shi ya tsufa ga kuma ƙasar da mutane ga kangaranci ga rashin jin magana da halayen banza to sai ake ce mishi a shaitan to shi ne sai ainihin annabi yake nuna mana ai a cikin aljanun ma akwai wanda ainihin ake kiran shi shaitani wato ashe wannan ya nuna ba dukkan aljanu ne ke ci da hagu ba kenan ana nuna maka sai wanda ya kai matakin kangara Don haka yake adidi da fa'inna shaitana, don a cikin aljanu din su da kansu aljanu sun yi jawabi fa a cikin qur'ani Don haka duk wanda ya ci ba ayi a ribacin aljanu ya ci musu albasar da basu yarda ba sai Allah ya saka musu duk abin da ka faɗa kakka wuce abin da Allah ya faɗa a qur'ani da hadisi aljanu sun yi jawabi da kansu suka ce wa anna kun wa anna minnal muslimina wa minna duna zalik eh, ko kasifun a cikin mu akwai waɗanda suke sadikuna ko wa minna duna zalik akwai kuma waɗanda suke saɓanin haka akwai musulmi cikin mu akwai kuma azzalumai kaga anan aljanu sun bayyana da kansu ashe karka tashi hukunci ka ce dukkan aljanu kafirai ne kaka ce dukkan aljanu shaidani ne kaka ce dukkan aljanu kangararru ne a'a shaidanin cikin su marasa jin magana masu kunnen kashi suke ci da hagu su sha da ainihin hagu to sai wannan hadisin ya nuna mana ashe aljanu na cin abinci kuma ashe aljanu na shan abin sha ma'ana yadda za ka zauna ka ci tuwo ka ƙoshi yadda za ka zauna ka sha zoɓo ka ƙoshi haka aljanu ma suna da abincin da suke ci suna da abincin da suke sha jama'a mun gane wannan da kyau ko kaga duk waɗannan hadisai na daga fikihin da za ka ɗauka a ciki ashe aljanu suna cin abinci suna shan abin sha ashe aljanu ainihin cikin su akwai kangararru marasa jin magana masu saba ma shari'a saboda shugantaka ta ɗauke su koma suna ci da hagu suna ainihin sha da hagu Allah ya kiyaye sabi'an na bakwai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mushi yarda Abu Hurairah yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min mauludin yuladu illa an khasahu ash-shaytan fayastahillu sarihan min naqsati ash-shaytan illa ibn maryam wa umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min mauludin babu wani da da za a haifa yuladu babu wani ɗa da za a haifa illa na sai shaitan ya zungure shi wato sa'ad da aka haife shi kenan sa'ad da ya faɗo duniya yana faɗowa daga cikin uwar shi kafin ya kai ƙasin shaitan ya zungure shi fa yastahillu sarihan sai ya ƙage da kuka ko ihu min hasafi shaitani saboda wannan zunguri da shaitan ya mishi illa ibn Maryam wa ummahu sai dai annabi isa dan maryam shaitan bai zungure shi ba haka uwar annabi isa maryam ita ma shaitan bai ainihin zungure ta ba kamar yadda ne mufassir ibn kasir ya faɗi cikin tafsirin shi ce saboda lokacin da uwar maryam ta tsuguna tana naƙuda za ta haifi maryam sai da ke addu'a wa in ne uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan yata ka tsare ta ita da zurriyarta ƴaƴanta da magabantansu ka su daga shekaru je tafi don haka aka ce shaytan sai annabi ce da shekaru na kai zingirin don wannan hadisan ya kamata ka koma duk shafin duk babbar da malamin ne bayar ka koma ka je ka duba za ka ga akwai ƙarin bayanai na amma shi ne yana kawo maka iya da yake son ma maka hujja sai annabi a cikin wannan asalin eh, eh, eh, cikamakin hadisin sai ke cewa sai shekaru ne kokarin ya zingiri mahaifar ainihin da annabi Isa ya fito daga ciki sai ya zunguri annabi isa sai zungurin ya kare da rigar haihuwa akan haifi ɗa da wata riga wanda wani sai ta daɗe ba ta faɗi ba shine sai ka zama zana ce mishi mai riga to sai ya kai zunguri zai zungure shi sai zan bai same shi ba sai ya zunguri wannan riga don haka annabi isa da shi da marar allah ya tsare su daga ainihin wannan kangaranci na shedan allah maɗaukacin sarki ya tsare mu to wannan hadisi na ya kawo shi ne don ya nuna mana a cikin aljanu akwai wani kangararren shedani ne kuma babu to gaskiya sai da ya zunguri duk wani ɗa da aka haifa sai dai ainihin maryam da ainihin annabi isa alaihi salatu wassalam رواه البخاري الإمام البخاري رواه أن حديث أسكن مجلد بن تقل شافي نقل يجيب الشابي فتح يكي كبيرة فتح الباري ومسلم عند الإمام مسلم مجلد الجزء نقول شابي شافي نقل يجيب عشرين نووي يتي كبيرة تعرض عينه شرح النووي جماعة وننفع kamar yadda shehu usman ya rinka wa mutanen ƙasar nan don duk littattafan shehu dan fodiyo duk kankantar littafin dan in yana magana sai ka gani yana kawo dalili wasi kaza wasi kaza wasi kaza wai ba karatun kaɗai yake koya maka yana koya maka yadda ake magana ne a musulunci duk maganar da zaka yi in ɗauko ta kai daga wani malami kamar maza ka nuna cewa ɗauko ta kai in ko ra'ayinka ne to nuna kai ne ka faɗa duk sai da shehu ya rinka nuna wannan amma malaman Najeriya sun suka ajiye waɗannan abubuwan sai malami zai shaƙo ka da rani sai zai ta zazzaga muku magana ya ta muku magana karshe ba zai faɗi littafi ba in aka ce a ina ya samu magana kuma ya ce za a ƙure shi dama ƙure ka ake so a yi ba wata wata dama ƙure ka ake so a yi dan ƙa'ida a ilimi duk wanda ya faɗi magana ba za a yadda da maganar ba sai in ya kawo dalili in da ka dalili ba shi ne sai a ƙure shi dan kai ya zo ci gaba da faɗi da mutane Allah ya ji Abu Bakar gumi cikin tarjuma shi ta Hausa yace ka sani da cewa za a iya kashe zalunci a kasuwannin awo ta hanyar sanya mudu kamar yadda za a iya kashe bid'a a cikin harkar malanta matukar malamai za su magana su kawo dalili duk maganar da malamai suka su kawo dalili in babu dalili a ce ba za a karba ba to kamar ma'auni ne kawai ka zo za ka auni shinkafa sai ka ba shi kuɗi naira ɗari biyu sai auno da hannu ya dinka ya zuba ma auno ya dinka ya ce sai an jima za ka yadda ba za ka yadda ba sai ka ce a sa fiya ka je ka karanta tarjumar malam Abubakar bin karkashin ayar da ainihin Allah madaukakin sarki yake magana akan cewa wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaqima an-nasu bil qist mun aiko annaba da gaskiya muka hada su da littafai da ma'auni dan mutane su tsaya da adalci ashe lallai sai da littafi ake tsaye da magana dan haka ga malaman salaf duk wanda ya magana sai ya kawo dalili duk wanda ya saba ma wannan to ya saba ma hanyar malaman farko mar mazo zai dawo Allah ya kiyaye shi yasa duk magana da zaka faɗa ka san ka tattali lori in ka manta to ka faɗa ka ran da ka tuna sai ka ainihin zo sai ka faɗa ƙwarai da gaske kar kuma a yi barazana ka a ce wani babban littafi ne duk duniya Allah bai taɓa saukar da littafin da ya kai Qur'ani ba amma ana hujja da shi ko ba a cewa ai a wani babban littafi ne da Allah ya sauka a'a ka daina barazana kuri ne ta ka baki yace wani babban littafi babban littafi ya kai wani sharifi a malikiya malikiya suna da littafi na al-imam al-wansharisi al-mi'yar mujalladi 25 ne dan cikin malaman fiqh malikiya ne kai babu littafin malikiya da yake girman wannan amma da baka ga shehu usman ibn yazo hujja fadan shi yake ai cewa wani babban littafi ne a fadi sunan shi mana mun fahimci wannan da kyau ko yawa to saminan na takwas wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yarda yake ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح Abdullah dan Mas'ud yace an ambaci wani mutum a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a cikin hira ne sai hira ta kawo aka hira wani mutum wanda ya bacci da daddare har sai da gari ya waye tsotsar sannan sai ya tashi kala sai annabi yace za ka rajulun bala shaytanu fi udunihi wannan mutum to shaytani ne ya fi fitsari a cikin kunnuwan shi aw fi ko kuma a kunnen shi ne riwaya ne yake tantancewa shin annabi ya ce kunnuwan guda biyun ne wannan shedan ya tsula mai fitsari ko ko a kunne guda ne رواه البخاري الامام البخاري روى عن حديث اسكن مجلد بن اكو شافي 28 فتح يجي كبير فتح الباري ومسلم بعين الامام مسلم اسكن جزء الى شافي 64 نووي كبير tare da sharhin النووي wannan hadisi ya tabbatar mana a cikin aljanu akwai wasu takabarai sunan su shudanu har ma suna fitsari har ma in suka zo suka labka maka fitsari a kunne shine sai ka makara sallah asuba ka ji sirri a cikin wani hadisi kuma wanda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa idan mutum ya kwanta sai shi dan ya zo ya kuduri uku a daidai shi. ya kwankwasa akan kowane kulli cewa alaika ne mu tsallailin tawil akwai sauran dare kai ta bacci in mutum ya farka ya ambaci sunan Allah sai kulli ɗaya warware in yi alwala na biyu warware in yi sallah na uku sai warware sai ya yayi gari a cikin nishaɗi da farerai in kuwa har mutum bai farka ya ambaci sunan Allah ya alwala ya sallah ba har rana ta fito sai ya tashi cikin ɓacin rai da damuwa to kaga waɗannan hadisai suna tabbatar mana da ainihin yayyar da shedanu suke da ɗan adam wajen ainihin wato hana su yin ibada wato ashe na daga cikin sabidan makara shi ne shekanun aljanu ne suke tsula fitsari a kunniyar mutane karka mamakin haka ta faru ga ainihin musulmi sai kuma ka ga akasin haka da kafirai galibin kafirai sai gaba ta makara da asuba me yasa don babu wata ibada da za su tashi su don haka shekan zai iya rabuwa da su musamman ya riga ya fatar da su sun riga sun zama dama nashi kai musulmi sai zama kai ne kake da ibadar da za ka yi a wannan lokaci sai ya hare ka zai tsula fitsari a kunnuwan ka duka ko a ka guda sai ya zan kama kara baka tashi kayi sallah asuba ainihin da wuri ba yanzu wannan hadisi ya tabbata mana shedanu gaskiya ne kuma ya tabbata mana da cewa ashe shedanu suna fitsari jama'a mun gane wannan to daga haka fa malaman hadisi suke cire abubuwa na fiqh sai malamin hadisi sai zai ce maka ai shedani yana fitsari aljanu suna fitsari in kace ka taba ganin ne sai ce a manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi ba abin da yake kenan in ya tawo sai shi ya rage in kai kuma ka koma lauka na kaza to ai an ce na fitsari to ai ina aka gani wanda ya makara ya taba jin laimar a an dai ce suna fitsari lallai fitsarin su ya zama iri ɗaya da mata ba lallai ba amma dai fitsari dai duk fitsari ne kuma suna yi lallai tun da an ce suna to babu shakka su ne na an wa an abi أبي daga sahabi abu أبو قتادة الأنصاري رضي anhu allah ya kara mishi yarda. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو قتادة الأنصار يتي للي من ذن الله يتي الرؤيا الصالحة من الله kyakkyawan mafarki daga Allah ne duk sa'an da kai mafarki kyakkyawa to Allah ne ke maka bishara al-imamu ibnu khaldun a cikin littafin shi mai suna muqaddima yace idan akwai wani abin alheri da ya kusa samun ka saboda ƙaimarka da yake kai ne sai Allah ya zai nuna maka wani abu na annashuwa da farin rai a cikin mafarki don ya fara faranta maka zuciya kafin zai wannan kyakkyawan abu to shi ne yake kyakkyawan mafarki to daga Allah ne Allah ne yake nuna maka don ya sanya maka rai ka ji daɗi wal hulmu min shaytan mummunan mafarki kuma daga ainihin shaytan ne wato shaytanin aljanna zai zo kinsa maka abubuwan tsoro ya firgita ka a cikin mafarki kamar ra'a shay'an yakrahu sai ma'aiki yace don haka wanda duk ya ga wani abu wanda yake kyama ta ga abu a mafarki abin ki abin tsoro abin firgici falyan shi na lubi salasan sai mutum ya yi hagu da shi sau uku to an nafasu shi ne tofi ba tare da fitar da yawo ba wato tofi ne wanda iska ce za ta fita ka kaɗan ba wai tofa za ka yi ka kwalɓa yawo ba haka a tofi ne za ka yi hagu gare ka kaɗan waya da fuska ka hagu sai ka ainihin yi ta'awudu sai ka ainihin yi sannan sai mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga shaytan fa innaha la tadurruhu wannan ne da mafarki da bai cutar da shi ba mutakar ya haka sannan a wata riwaya aka ce kar ka je kana ba da labari mugun mafarki ta kaje ce kai jiya kaya mafarki kaga kana faɗowa daga sama kaga wani zaki na binka ka kaga ana yanka ka kaya mafarki yan kashi sun je gidanka duk ka faɗa wannan ta'ayyubin da kai in dai kana da yaƙini akan wannan ta'awudi shine maganin wannan mafarki da wannan in sha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka ma'aikace ma'aikin ce fa inna hala tadurruhu wannan mugun mafarki da zai cutar da mutum ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ina ma a ce ta'awudin in ka zo kai irin ta'awudin da Abu Sa'id da khudri ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama kamar da hadisi ne cikin Abu Dawud da Tirmidhi cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ina roƙon Allah mai ji mai basira ya tsare mu daga sharrin shaitan game da ainihin wato kangarar da mutane da yake ya sa su zama mawaka ko kuma ya buge su ko kuma ainihin wato ya wato ya sa musu girman kai to ina ma a ce za ta yi wannan ta'awuzin da zai ci tare da cewa wannan ta'awuzin dama ya zo a wajen qira'a ne amma ta'awuzi ne da kullum na neman tsari in ka takaito akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu laifi akan haka amma lallai in ta'awuzi na wajen qira'a ne to shine aka samo a cikin hadisin nan da muka faɗi annabi in zai fara karatun sallah irin shi yake a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ko kuma ka ƙetare a sami al'alim ɗin a ozu billahi min shaitanin rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wannan shine abin da kaɗai ya tabbata daga soyayyen halitta a wajen kira'a shi yasa in har za ka yi a sai ka tabbatar da kayi irin wanda ya zo daga annin sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ta'awudu ne neman tsayi babu laifi dan ka takaitu akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda hadisin bukhari da muslim da wasu sahabbai suka tashi suna faɗa sai annabi ya ce ni ko na san abin da ba wannan da yake zafin zuciyar mai zai faɗa ta wannan zafin zuciyar ya kau annabi ya ce ba zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zafin zuciyar ya kau daga nan sai aka bambance a su ta'awudi na sallah daban na kuma na qira'a daban na kuma neman karin da kullun daban to shine sai ka tsara wannan ka je ka karanta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da littafin irwa'ul ghalib bayan haka ka yi hankali da abubuwan da al'imamu a ibn al ya kawo a cikin littafin shi annasar fil qira'at al ashar ya kawo ta'awuzi iri iri daga ainihin jama'a ba tare da ya faɗi ko da cewa ga inda aka fi fitar da su ba balle ya faɗi ingancin su ko rashin ingancin su cewa wani ya ce in za a a'u ta'awuzi yi kaza wani ya ce ayi kaza wani ya ce ayi kaza to dai lallai a ajana kowa a ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da mawaƙi ke cewa baru kulla qaulin inda qauli muhammadi sama fama aminin fi biyu kama ghalim ku bar duk magana kowa ku dauki ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don annabi yana da tabbas akan addinin shi don haka duk wanda ya shi yana da tabbas to ba zai yi a haɗa addinin annabi da ke da tabbas da wanda yake kantafi kantafi ne da hausa yake makomin asara kantafi ka tallafa a ba haka to ba zai yi wanda yake da tabbas yana karɓowa daga Allah sai dodo da wanda yake karɓowa daga ainihin wani mutum da ba a yi mai wahayi ba saboda haka ka rike na zan Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta littafin bulugul maram a cikin babin sifatus sala da kuma littafin sifatus sala ta al-allamah al-albani duk zaka ga wannan ta'awudi insha Allah ta'ala na'am sai ka ainihin ta'awuzi da magarin ta'awuzi shine irin ta'awuzin da aka saba yau da kullum don neman tsari ne in kuma ka kara da wannan min hanji wa nafsi wa nafsi babu laifi insha Allah a dangane da takarijin wannan hadisi gashi nan ba ta shida a ƙasa yake rawahu bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku fat ya ce kabi da bari wato wahid bali ya yi amfani da fatihul bari ne wajen bukhari don kun san bukhari in aka tashi buga shi tare da fatihul bari sai a kawo matanin bukhari sannan a kawo sharhi a ƙasa akwai kuma bugu na darus salafiya ta kasar masar tun tsohon bugu na darus salafiya su kuma in suka zo sai su kawo matanin sai a kawo sharhi sai a kawo matanin sai a kawo sharhi to irin wannan ne dai tare da lambobin da ainihin babban malami a shek da abdulbaki yayi shine shi wahidi ya amfani da shi don haka sai ka duba fatul bari mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku yace fatah ka duba fatul bari kenan wa muslimin haka ma muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na sha biyar shafi na sha shida wawulin tare da sharhin nawawi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ashiran hujja ta goma daga cikin jeren giyar hujjojin da ke zuwa cikin sunna dangane da tabbatar da cewa shaytanu da aljanu gaskiya ne malam yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wannan sahabi yace lallai manzon Allah ya ce idza tafa'aba ahadukum idan ɗaya daga cikin ku zai yi hamma ko yana hamma falyumsik biyadihi ala fihi to sai ya sa hannun shi sai ya ainihin rike bakin shi ba wai ana nufin ka shaƙe bakinka ka hana bakinka hamma din ba a'a in hammar ta zo sai ka sa hannunka ka kare wannan fadin da bakinka yi wato kofar da bakin naka yi ha kaka bata ta tafi haka sai ka sa ka kare kare yadda za ka shine dan ka hana ainihin wato shaidan shiga ko kuma yi maka dariya kamar da ruwa suka zo ba wai hammar za ka kame ba ka takure bakinka a'a ya ce yace falyumsik biyadihi ala fihi sai ya sa ainihin hannun shi sai ya kare ainihin bakin shi fa inna shaytana yadkhulu saboda shaytan yana shiga wannan na daga hadisan da ke tabbatar da cewa shaytanin aljanu gaskiya ne bayan tabbatar da cewa gaskiya ne akwai su ma yana tabbatar da cewa ashe shaytanin aljanu yana shiga jikin mutum tun daga shi kai tsaye annabi ya ce fa inna shaytana yadkhulu shaytan yana shiga bakin mai hamma na kana ha sai ya shiga tun da ya ga kofa kai tsaye babu abin nan ba matsala kashi sabi'an eh, wato yace lamba ta bakwai rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu nawawi yake ka duba muslim tare da sharhin nawawi wannan lambar juz'i ce domin shi sharhin sahih muslim din dama kowane mujalladi ɗaya yana ɗauke da juz'i biyu ne a ciki don haka mujalladi na ɗaya yana ɗauke da juz'i na ɗaya da na biyu mujalladi na uku yana dauke da juz'i na uku da na hudu to yanzu wannan da yake juz'i na sha takwas ma'ana sai ka je ka duba a cikin mujalladi na fara kenan shi ke dauke da ainihin wato juz'i na sha bakwai da na sha takwas na ƙarshe kenan a cikin shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu nawawi ya ce tare da sharhin nawawi wa darimi da al'imamu darimi shi ma har wannan hadisi a cikin sanin darimi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya littafin darimi dama ƙarami ne guda ɗaya ne haka an kasa shi juz'i biyu a ciki juz'i na ɗaya da na biyu to amma akwai wani bugu da aka yi ba da daɗe wannan ba darul fikiri na buga shi an fasa juz'i na ɗaya daban juz'i na biyu daban na'am to malam ya ce wal ahadithu fil babi kasiratun a ƙashin gaskiya hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan matsala ita yake nufi da babi hadisan da ke tabbatar da cewa aljanu da shaidanu gaskiya ne suna da yawa wa fi dalika kifayatun li talibil haqq amma a cikin waɗannan da aka kawo akwai wadatuwa ga duk mai neman gaskiya in ne neman gaskiya game da cewa aljanu gaskiya ne ko karya waɗannan hadisan sun isa su gamsar da shi cewa aljanu gaskiya ne inda neman gaskiya yake yi wa min huna malam yace to daga nan ne ya tabayyana lana annal jinna wa shayatina daga nan ne zamu ga cewa lallai aljanu da shaytanu haqiqatun gaskiya ne akwai su la ya'taruna raibun shakka ba za wato ko kwanto ba zai shigo cikin matsalar ba wala raibun haka nan shakka ba za ta zo kan matsalar ba wala yujadilu fi zalika illa mukadirun babu mai jayayya game da cewa akwai aljanu sai mutumin da yake da girman kai mu'anidin wanda yake da tsaurin ido mara kunya ga shari'ar musulunci kirkiri da shari'a ta ce kaza yayi tsenene eh, ya burbusa idan shi toka kaga ba kunya kenan sannan ya sa girman kai yattabi hawahu ya bi zuciyar shi bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a Allah ba in mutumin da ainihin in dai gaskiya yake nema ai Qur'ani da Sunna ko kuma al-Imam Shafi'i yana cewa kullu al-ulumi kurani al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilm ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasatu shayatin yace duk wani ilimi da ka gani a duniyar nan shirme ne bata lokaci ne sai dai al-Qur'ani sai hadisi sai kuma ainihin mutum ya je kokarin koyon fiqh a cikin addini yace kuma menene wai ma ilimi yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ba shi kenan ba yace duk abin da ba Allah ya ce za Allah ya ce ba yace waswasin shaytan ne shaytan yana bata maka lokaci ne shi yasa ka je ka karanta lauka kana kaza la kana kaza da dai kaza ne ai ba kaza to in ce yanzu akwai aljanu to ai kaza ne duk saboda Allah ka bar Allah ka bar manzon Allah ka je ka kama zantuttukan da za su ruɗa kwakwalwarka kai da kanka tsakaninka da Allah kana neman gaskiya saboda Allah kai wa kanka adalci Allah shirya da mu a ƙasa malam ce man arada tawassu a sun wanda yake son yalwatawa da faɗaɗawa a ƙarƙashin wannan matsala ta tabbatar da aljanu gaskiya ce falyuraje kitabar wakayatul insani min aljinni wa min muallif ya koma ya karanta littafin wakayatul insani min aljinni wa na shi muallifin wanda ya wallafa wannan littafi domin littafin wakaya littafi ne da a ashek wahid balu dama ya yi shi don ya tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne ga siffa halittarsu ga ɗabi'unsu ga yadda suke rayuwar aurensu ga yadda suke rayuwarsu ta ci da sha ga yadda hudarsu take game da shiga jikin dan adam ga irin abubuwan da suke sa su shiga jikin dan adam ga halin da dan adam yake shiga sai ainihin aljanna ya samu damar shiga jikin shi misali ya tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne a cikin su akwai maza akwai mata suna cin abinci suna shan abin sha suna aure suna haihuwa sa'annan ya tabbatar da cewa suna shiga jikin dan adam ya kawo cewa daga cikin dalilan da yake sa suke shiga jikin dan adam akwai kamar haka na farko zalunci haka siddan kamar yaro in ga wanda ya fi karfi kawai haka siddan sai ya koda mai mari ya yi gaba zalunci kawai ba gaira ba dalili na biyu kawai aljani ya mai da kai abin wasa yadda ka ga mutum yake ɗaura wa kura tsumma a kwankwaso wasa da ita ko ya ɗaura ɗan biri a kwankwaso wasa da shi haka siddan aljani in ya ga dama kawai ya sha'awa ya mai da kai dan bugu ya rinka waza da kai sai ya shiga jikinka in ya ga dama ya kwala ka da kasa ya ta murza ka a ƙasa shikenan yadda ka san dai ake wasa da buri ana dariya shi ma sai da kai haka wato kawai wannan ko kuma al'ishq tsananin so aljani ne namiji ya ga yarinya budurwa yana son ta rasa yadda zai da ita sai ya shige ta ko kuma budurwar aljana ta ga kyakkyawan saurin ta rasa yadda za ta sai ta shige shi waɗannan na daga ɗaya kaɗan daga cikin dalilan mun faɗi halayen da ɗan adam ke shiga aljanna ya samu damar shiga jikin shi in ɗan adam ya nutsu a cikin saƙon Allah yana baiwa aljani dama ya iya shiga shi saboda bai da wata kariya kenan tun da ya rabu da Allah ya rabu da Allah ya duniya cikin saƙon Allah ko kuma ya shiga cikin fushi dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya zo ya ce ya manzo Allah ka min nasiha ka min wa'azi manzo Allah yake kai fushi shi mutumin ta yake to ka yi haƙuri ta yana fahimta kama annabi na nuna ka yi haƙuri zan maka amma kar kai fushi annabi yana maimaita mishi kar kai fushi kar kai fushi ashe fushi yana da ainihin illa psychologically a ɗabi'ance wato in ka shiga halin fushi a cikin ɗabi'ance zai iya taimakawa ainihin aljanu ya iya shiga jikinka domin wannan ainihin fushi yana buɗe ƙofofi na jijiyoyin jikinka wanda yake ta irin waɗannan kafafe ne shaɗanin aljanu za su shiga sannan sha'awa sha'awa ta kama ka sha'awa mai ƙarfi in ta kama ka duk wannan yana iya ainihin taimakawa wajen aljanna ya shige ka to duk waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da wahid abdulsalam ba da magana to sai ya ce alaƙa tsakanin aljanu da mutane ya ce alaƙa tsakanin aljanu da mutane alaƙa ce da ta samo asalin tun daga zaman annabi adamu aljanna da kuma irin matsalolin da suka faru tsakanin iblis to wannan ainihin alaƙa ƙarshe dai sai aka tashi baran baran annabi adamu da ainihin iblis iblis ya kokarin hallaka shi Allah madaukakin sarki ya tsare shi to sai Allah ya tunkuɗe su bayan ƙasa ya ce ku tafi ku zama a bayan ƙasa amma kuna maƙiyan junanku to wannan ƙiyayya sai wahid bali ya nuna cewa shedanin aljani yana da ko shedanin aljani suna da manufofi a kanta manufa mafi muni daga ciki ita ce ta nesa wace irin manufa ce ita ce inna ma yad'u hizbahu kuni min ashabi sa'ir duk gwagwarmayar da shaidani yake yi ita ce dai ya ga cewa kun zama a wuta tare gwagwarmayar babban manufa shi kenan wannan manufa tana da nisa a kiyama yake son ta tabbata to akwai manufofin shi na kusa na daga cikin manufofi na kusa shine ya sanya wa jikinka rashin lafiya a ƙarƙashin haka aka samu shaidanin aljanna yana shiga cikin mahaifar mace ya zumburi wannan mahaifa sai jini ya ci gaba da zuba kamar yadda zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bukhari da sunan abu dawud da tirmidhi sannan yana daga cikin wannan manufa shedanin aljani ya ga cewa ya cutar da jikinka har wa yau ya sa maka ainihin wato hauka a cikin kwakwalwarka shine wancan hadisi da muka kawo mata awuzi yake ishara min hamzihi Allah ka tsare ni daga hauka da shaidani yake sawa ashe yana sa hauka dan ya cutar da jikinka yana kokarin ya ainihin cutar da asalin wato imaninka a wajen mutuwa in ka zo mutuwa ya samu ya make ka don ka haramtu daga iya faɗar kalmar la ilaha illallah don ka cika da imani wannan ya zo a cikin sahihin hadisi wanda al-imamu abu dauda ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-gharq wal hadam wa an yatakhabbata ni shaytanu inda al-maut Allah ka tsare ni daga ainihin wato indilmiya a ruwa ruwa ya cinye ni ko gobara ta kone ni ko jini ya danne ni ko kuma shaidanin aljani da ainihin buge ni a wurin mutuwa wannan ya tabbatar da ashe shaidanin aljanu suna buge mutum a wurin mutuwa na daga cikin dalilan su wallahu alam dan su haramta mutum faɗan kalmar shahada sannan wannan hadisi kuma baya karo da wani hadisi can mu shiga wata mas'alar daban hadisin da annabi yake nuna wanda ya mutuwa ruwa ya cinye shi ko kagin ya danne shi ko gobara ta cinye shi ya yi mutuwa shahada sahihin hadisi ne yana cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad wannan hadisin baya karo da wancan wancan annabi yana faɗin falalar wanda ya yi mutuwa a halin gini ya danne shi ko kuma ruwa ya cinye shi ko gobara wannan hadisin kuma annabi yana nuna duk da akwai falala ga wannan hanya amma kakkai fata saboda wata irin mutuwa ce wadda take a cikin bakin hali ba daɗi ina fatan mun gane ashahidu a wannan hadisin shine shaiɗanun aljanu suna buga mutane a yayin mutuwa to waɗannan na daga cikin irin manufofin ya jama'ar musulmi to na daga cikin manufofin shaiɗanu shine su ga sun yi wa mutane asarar imanin su asarar imanin su ta hanyar su haɗa kai da wasu takadararrun mutane sai su rinka aikin sihiri da tsafe-tsafe da bokanci to a ƙarƙashin haka ne sai wahid abdulsalam bani da ya zo ƙarshen littafin mai ƙaya sai ya ce to tun da dai na daga cikin haɗarin da aljanu suke da shi akan rayuwar ɗan adam musulmi shine a haɗa kai da su a je ana tsafe-tsafe ana sihirce-sihirce ya ce to mas'alar sihiri ta fi ƙarfin a yi bayani kaɗan don haka zan samu dama a rubuta littafi su kutu da guda shine sai rubuta wannan littafi jama'a mun gane wannan da kyau ko sa'annan ka je ka samu ainihin littafai da dama ka karanta kama alamul jinni wa shayatin na addoktor suleiman umar ashkar duniyar aljanu da mutane kasancewa aljanu suna rayuwa rayuwa a duniya wadda take rayuwar nan ba ta gaza daga irin rayuwar nan da muke ba har ma duniyar su ta fi tamu faɗi da daɗewa da ci gaba da kirkire-kirkire da kere-kere da ilmomi iri-iri in na ce duniya anan ba ina nufin suna da wata duniya wata bayan ƙasa da suke rayuwa daban ba a ina nufin yanayin rayuwa suke da ita wadda ta ke keɓantu daban kuma wadda bata gaza ta mu wajen ci gaba ba hasali ma ta ɗara ta mu a wajen ci gaba ka je ka samu wannan ka gani irin kere-keren jiragen sama da irin kere-keren makamai da tun tuni fiye da shekara dubu ɗaya aljanu sun yi nisa akan haka karanta qur'ani cikin suratu saba dangane da kisa annabi sulaiman kaji zaka ji duk kere-keren nan su kera kaza su kera wa annabi Sulaiman kaza su kera mun sai yanzu ne development ci gaban mu yazo ake iya gane za a yi kaza za a yi kaza Amina a CNN har dan abu ke rinka takeici shi yaushe zai fara wannan ci gaban aljanu ti karatun su ya wuce nan Allah madaukakin sarki ya shirye da bayan da malam ya gama shimfiɗa dangane da tabbatar da cewa akwai aljanu to dama manufan shi shine in har ka yadda akwai aljanu to zai fi zama mai sauki ka yadda akwai sihiri sai ce al-adillatu ala wujudi sihiri dalilai da ke tabbatar da cewa lallai akwai sihiri a duniyar nan dan uwana musulmi don Allah ka tsaya ka fahimci abin da ake nufi da kyau ba muna ce maka bane sihiri daidai ne tsafi gaskiya ne ba muna ce maka mun yadda bane wato wasu ne suka ce ƙarya ne ba wani tsafi a duniyar nan ƙarya ne ba baya yiwuwa ba asiri to shine ake son a kawo maka a Qur'ani ya tabbatar akwai wannan cewa akwai akwai bambanci da cewa kuma daidai ne wanda ya haka ya kyauta to ba cewa aka daidai ba ne cewa aka akwai shi a duniyan nan kamar a ce shin akwai wuta a duniyan nan sai ka ce eh sai ka ce saboda Allah ya nuna kaza annabi ya ce kaza kuma a ido da ido mun ga wuta wuta an taba gobara wuta ta ci wane wuta ta ci kaza kaga anan ana tabbatar da cewa akwai wuta ne ba ce maka ake wuta gaskiya ne ta zama gobara ta cinye wani ba to anan ana tabbatar maka da cewa akwai sihiri a duniyar nan amma shi malamin ya buwa tun dai ka'ida don ka san duk inda rintsi ya rintsi ina son musulmi su gani wallahi duk rintsi kar ka sake kana malamin ahalin sunna saboda yan bid'a sun bata ka je ka kwaso irin dalilansu wai wajen kara gaskiya abin da ya hallaka wasu malamai kenan saboda suna son wai falasifa mutanen ƙasar greek da suka ce ba allah to su waɗannan malaman da suka tashi za su tabbatar da cewa akwai Allah madadin su kawo ayoyin Qur'ani su ta kafa hujja da su su ta kawo shawahid alkauniya abubuwan da rayuwa take tabbatar da akwai Allah su kafa hujja da shi sai suka ɗibo irin dalilan da su waɗannan maguzawan ƙasar Girka suke kafa hujja da su sai suka ɗibo su suna hujja da su akan cewa akwai Allah daga nan ne aka samu al alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu ba dan kowa saboda irin waɗannan hanyoyin su Greek suke yi suke kafa hujja su ce ai domin in an ce babu kaza to ai kaza zai afku to in kuwa kaza ya afku to ai kuma kaga kaza ya faru duk wanda ya je jami'a yake karanta psychology zaka ga irin waɗannan laukan yadda yake karantawa ba wani abu ne ilimi ne daga cikin ilmomi na girkawa to ta hanyar haka suke bi su tabbatar da gaskiyar abu sai a ce wannan hula ce domin da ba hula ba ce to ai da ta zama kaza in ko ta zama kaza to ai kaza zai faru madadin kawai a ce hula ce saboda kaza sai a tsaya ana domin da ba kaza ba to kaza kaga anan yanzu wasu yan bid'a ne daga cikin mu'tazila da makamantansu suka ce sihiri ƙarya ne madadin su sun bi wasu hanyoyi ne a hankalce suka ƙayyata sihiri sun ce ah, zazzabi ne kawai yakan damu mutum ai zafin zazzabi ne ai zafin kaza ne ai kaza ne tashi hankali ne ai bacin rai ne wani in aka dame shi sai abu ya faru kaza madadin su waɗannan malamai tun da sun bi wannan hanya malamin nan madadin ya ce to mu ma bari mu tabbatar musu da cewa akwai sihiri ta irin wannan hanya ya ce to ai ku da kuka ce babu kaza to ai in an ce babu kaza to ai kuma kaza fa to ba ku ga kaza ba madadin ya ba haka a'a sai ce al-adillatu ala wujudi fi'li awwalan sai ce al-adillatu min al-qur'an al-karim dan kasancewa fa ba lallai ka gamsar da batacce ba amma lallai ka bayyana mishi lallai ne batacce ka bayyana mishi gaskiya gamsarwa fa a hannun Allah take dan haka Allah ya ce lasta alaihim bi musaytar ba a ce ka tankwara su ba me aka ce ka bayyana musu ya ayyuhar rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo idar da sakon da aka maka wahayi don haka ya jama'a yanzu ta iya mutanen da suka kayyata sihiri su ba hujjoji suka ɗiba a qur'ani ba irin waɗancan hujjoji ne na tunanin su malam wani da bala bai wannan ba sai ya ce mu da mu kawo daga qur'ani in sun gamsu alhamdulillah in ba su gamsu ba alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar shi kenan matsalar ta zan cikin sauki kaga anan in su ba su gamsu ba dan Allah ba za a gamsar da duniya ba tunda an ce mai daga Qur'ani to amma inda an koma ana kawo hujjoji irin nasu fa cewa to ai inda an ce ba sihiri to ai kaza sai ya zama kuma me ya su su gamsuwa kuma wannan muminin ka batar da shi dan ka saka shi a cikin irin nasu rudani jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka ya jama'a mu sani Allah bai yarda mu koyi ilmul kalam ba wannan ilimin da ake koyo ilimin kalam al wal qidam wal baqa wai da haka za a bi a gane Allah a'a in kana son ka tabbatar da cewa akwai Allah karka ce al-wujud dan babu al a Qur'ani babu a hadisi me kake son ka tabbatar Allah madaukakin sarki dai akwai shi babu shakka akwai to dubo Qur'ani ne Qur'ani ce, dubo hadisi ne hadisi ce to wannan ya isa Allah ya shirya da mu awwalan yace na farko al'adillatu min al-qur'an al-karim dalilai daga al-qur'ani mai girma sai ce al'umma hujja ta farko kana ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakayn bi babila harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله ملوكة سركي ينا سوكر da ainihin ayoyi a cikin alkur'ani game da wasu annabawa to na daga cikin annabawan da Allah yake wa annabi tarihin su hadda annabi Suleiman ba dan komai ba wasu annabawan yake baiwa annabi labarin su don ya hakurtar da annabi duk abin da aka ce maka ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika babu wata bakan magana da aka taba gaya annabi sai da aka taba gaya wani annabi annabi salihu da ya zo wa'azi sai suka ce dan iska masharranci Allah yake saya alamuna gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe lafiya za a san wane ne makaryaci wane ne dan iska mun fahimci wannan kada ashe in kai wa'azi ka ce maka dan iska an fara cewa annabi salihu in ka ce maka makaryaci an cewa annabi salihu to da annabi ya zo yana bayani sai wasu suka ce in hadha illa qaulul bashar in hadha illa sihrun yu'far ai wannan sihiri ne kawai ai wannan maganar mutane ce wato an siffanta annabi da cewa dan sihiri ne boka ne sai kuma yanzu yana ambatan annabi Sulaiman waccan kalma da aka gaya wa annabi aka ce dan sihiri ne to kafiran makka suka faɗi nan kuma da ya zo madina ana saukan mishi da ayoyi ana yaban annabi suleiman sai malaman yahudawa suka ce kun ji muhammadu me yaban suleiman yake a to suleiman ai ba wani abu bane sarki ne na gargajiya da ya mallaki mutane da tsafi ai matsafi ne to wannan maganar da malaman yahudawa suka faɗi sai jahilan suka rinka bi shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wattaba'u ma takmi shayatin ala mulki Sulaiman su ainihin jahilan Yahudawa suna bibiyar abin da shaiɗanin malaman su suke karanta musu suke dangantawa a bisa mulkin Sulaiman kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya faɗi ya yace anan kalma ash-shayatinu ai shaiɗanin malamai masu murɗe karatu daga yadda yake su canza shi ya koma saɓanin yadda yake ma'ana asali dai Sulaimanu ba boka bane ba dan sihiri bane amma shedanin malaman Yahudawa sun murfe karatu sun ce boka ne shi ne sai Allah yake cewa sun dubi abin da waɗannan shedanu ke faɗi suna dangantawa ga Sulaiman Allah ya cewa wa ma kafara Sulaiman ai Sulaiman bai zama kafiri ba domin yin tsafi kafirci ne yin sihiri kafirci ne yin dabo kafirci ne bori kafirci ne to ya za a ce annabin Allah annabi Sulaiman yayi Sulaiman ai bai kafirta ba walakin na shayatai na kafaru sai dai shaidanin malamai ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihira waɗanda suke koya wa mutane ainihin sihiri musamman a waɗancan lokuta kamar da zaka zo ka ji a hadisin da malam zai kafa mana hujja a ƙarƙashin wannan babi malaman yahudawa na madina sun kware da sihiri kwarai da gaske kamar yadda da dama daga cikin malaman ɗariƙa na ƙasar nan afirka da dama sun kware da tsafe-tsafe ka bi mu a hankali sai mu munasaba ta kawo sai an kawo har irin tsafe-tsafen da suke yi a cikin littattafan su babu wani sharri ba kazafi insha Allah ta'ala to sun kware game da tsafe-tsafe da sihirce-sihirce to shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa ai su shedanin nan su ne suka kafirta saboda sun koma suna koya mutane tsafe-tsafe wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta sannan suna ƙarya suna cewa ai akwai wasu mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi haruta ɗaya maruta Allah madaukakin sarki yayi suka taɓa cewa Allah irin munanan ayyukan da ɗan adam suke a bayan ƙasa ai da muke rayuwa a bayan ƙasa babu yadda za a yi su kenan sai Allah ya ce to ku zaɓo mutane biyu daga cikin ku wai mala'iku kenan wannan tatsuniya ce amma ina faɗi kamar da suke faɗi ne shi ne ainihin sai suka zaɓo mutane biyu masu nagarta da taka-tsantsan a cikinsu su mala'ikun icewar wannan tatsuniya su ne haruta da maruta sai aka sauke su a ƙasar babila ta ƙasar iraq shi kenan da suka zo sai ainihin suka fitini da wata kyakkyawar mace suka zina da ita suka fitini da giya suka sha suka fitini da kisan kai suka ainihin kisan kai yadda goron biyar kisar ta zo shine wannan mace ta kai kanta gare su suka ɗi ta nemi da cewa su kashe wani yaro suka ɗi sai ainihin ke musu dabara har suka kai da yadda ga shan giya da suka sha giya suka bugu shine suka je suka zinar da ita kuma suka je suka yi kisan kai ɗin to shine aka ce wai su waɗannan mala'iku sai aka ajiye ɗaya a gabas Ɗaya a yamma duk sanda rana za ta fito ta gasa wancan na gabas ta nemi azaba duk sanda rana za ta faɗi ta faɗi akan goshin wancan tana gasa shi ta nemi shi azaba wai haka suka zaɓa wannan azabar ta fi su sauƙi fiye da azabar lahira to ne a wannan zaman nasu sai suka rinka karantar da mutane ainihin sihiri to daga nan ne malaman yahuda suke dangantawa sai suke cewa an asalin sihirin da suke hatimi kaza hatimi kaza daga haruta da maruta kamar yadda nake faɗi akwai wani kasaitaccen boka wanda mafi yawancin malaman ɗariƙa ƙasar nan sun yarda da shi wasu su ma har sun je wurin shi sun yi karatu a ƙasar masar sunan shi abdul fattah tauhi mutumin ƙasar masar ne balarabe ne kasaitaccen boka ne duk inda kake jin boka to wannan ya cika ya batse ya rubuta littafai da dama to shi ma ya rubuta littafi ya sa mishi sihiru haruta wa maruta sihirin haruta da maruta to wannan ainihin kissar da suke dangantawa zuwa ga waɗannan mala'iku sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakai ai da dai Allah bai taba saukar da wasu mala'iku ba ma balle ya saukar musu da wahayi bi babila a kasar babila masu suna haruta da maruta Allah bai saukar da mala'ikun ba balle ya saukar musu da wahayi ba a yi su ba ma gaba daya Malam Abubakar Mahmud bin Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin Shiraddul azhan sai ya ce wannan ma ba masdariya ba ce ma ce nafiya wato in ka zo karantawa sai ka ce san faufau da dai Allah bai taba saukar da wasu ainihin mala'iku ba balle ma ya saukar musu da wani abu korewa ce gaba ɗaya cikakkiya a farkon bugun tafsirin rabbul abhan sai ya da ishara ya karyata wannan kissa in ya zo ma din sai ce nafiya ma din ta korewa ce wato in ka san mahau san abin da ake nufi ma nafiya ce ba masdariya ba ce ba wai wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta kaka fasara ka ce da kuma abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu a babil haruta da maruta a ce waɗannan malamai na yahudawa suna karanta da wannan abin in ka faɗa haka wato ka tabbatar da an saukar kenan har kuma malaman yahudawa na karantarwa sai malam ya ce a'a amma din ba masdariya ba ce ba masdariya ba ce ba masdar ba ce ba tana nuna abu ba a'a tana cewa ne nafiya ce ta koyewa ce kamar ka ce ma ja a muhammad muhammadu bai zo ba sam ba mun gane wannan da kyau ko to shi ne sai ke cewa ai ba a wa da waɗannan mala'iku guda biyu komai a babila ba wa masu suna haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin balle ma su karantar da wani wani abu ba a saukar da su ba balle su karantar wannan ma ma da yazo sai ce nafiya ita ma ta korewa ce ba a yi su ba balle su karantar da wani abu don a kissar an ce wai waɗannan mala'iku in ka zo za su koya maka sihiri sai su ce to ni fa da ka gan mu fitina ce za ka iya E, to za a koya maka amma fa fitina ce to shine sai Allah yake cewa ba a ainihin saukar da su ba balle a ce sun karantar da wani abu wani abu hatta ya qula inna ma nahnu fitnatun balle ma har su kai ga cewa mai fitina ne duk ba a yi haka ba ba a saukar da su ba balle su karantar balle ma a ce wai har in sun zo karantar wasu ne maka tsawa su ce mai fa fitina ne salata kafir kafa ka kafirta ma منهما bihi bayna al-mar'i wa zawjihi balle mutane su je suna ta koyan tsubbace-tsubbace da sihirce-sihircen da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi ba a saukar da su ba ba su koyar da mutane ba balle su faɗi wannan maganar balle ma mutane su je suna koyon sihirin da za su iya raba mutum da matar shi kaga sihirin tafrik kenan jama'a mun gane sihirin tafrik ka rike wannan aya da kyau na daga cikin ayoyin da suka nuna mana karkasuwar sihiri za ka zo ka ji magana nan gaba akan sihiri ya kasu kashi biyu ta wata nahiyar akwai sihirin hakika sihirin da gaskiya yana faruwa a ga abin a ido da ido ya faru a yi sihiri nan take a kashe mutum ko a yi sihiri a raba mutum da matan shi ko yanzu yanzu a yi sihiri wanda ba ta son wani yanzu yanzu ka ji tana son shi wannan shi ake kira sihirul hakika dukkan shi yana gudana a karkashin wannan wurin ne fa yata'allamuna minhu ma ma na bihi bainal mar'i wa zawjihi wannan sihirul haqiqa kenan akwai kuma sihirul takhyil da bahaushe ke cewa rufa ido shi asali za ka ga wannan hula ga ta a ajiye amma sai ka ganta tana sama tana ƙasa tana sama tana ƙasa to ba hula aka wa asiri ba hula tana nan a zaune a ƙasa amma idan ka aka sihirce a idan ka ne wannan abin kake ga yana sama yana ƙasa amma hula tana wuri daya wannan shi ke kira sihirin tahmir wa tamwih sihiri ne na rufa idan idan ka aka wa wannan abin da kai da kanka da kake ganin haka zaka zo kana karanta ayatul kursi sai kaga abin ya dawo maka hakika wato idan ka ne shine kamar da Allah ya ce saharu a ayyunan nasi idanuwan mutane suka sihirce wastarhabuhum suka firgita su wa ja'u sihirin sihrin azim bokayen fir'auna sun zo da kasaitaccen bokanci Allah ya kiyaye ne Allah maɗaukacin sarki ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi lahi. tare da cewa su bokaye ba za su iya cutar da kowa da ainihin sihirin ba sai da izinin Allah wannan aya tana tabbatar mana da cewa ashe bokaye za su iya cutar da mutum in suka yi mai sihiri amma da izinin Allah don haka bature ya ce charity begins at home charity begins at home da ma'ana don karantarwar Allah da ya karantar da mu a Ƙur'ani ta tabbata gaskiya sai aka yi wa annabi asiri sai abin ya kama shi babu shakka akan haka duk waɗanda ainihin kwakwalansu suka samu rikici na ilimi da suka karyata wannan hadisi za ka ji malam Wahid ya yi musu raddi karara tabbas an yi wa annabi asiri domin asiri ai ba wai haukatar da mutum lallai ba a asiri rashin lafiya ta to dan an ce annabi yi ciwon kai wanda ya nakasa daraja shi eh to haka asiri asiri cuta ce da bata gaza daga duk wata cuta ba dan haka ja'izatul lil anbiya annabawa za su iya yin asiri in ya zanga Allah ya ba mu labari eh, afwan asiri zai iya kama su afwan in ya zanga Allah ya ba mu labarin aljanna ya shiga jikin ayyuba yana cutar da shi ah, ma jaza ala ayyuba fa huwa jaizun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ayyuba annabi ne manzo ne annabi muhammad annabi ne manzo ne annabi ayyuba mutum ne annabi muhammad mutum ne tunda aka yi wa annabi ayyuba wannan aljan ya iya kama shi shige shi haka babu mamaki dan aljanu sun iya ainihin kai asiri ya shiga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tasiri akan shi domin matsala ce ta ciwo na jiki ba abu ne na tabuwar kwakwalwa ba annabi kwakwalwar shi bata tabu ba ko kaɗan abin da ya shafi wahayin shi ba bai shafi kokolon shi ba ko wani abu makamancin haka ya kamata jama'ar musulmi su gane wannan ina fata an gane in ka gane wannan da kyau sai ka fahimta to ashe a ƙarƙashin wannan matsala eh bokaye za su iya yin asiri su cutar da mutum amma da izinin Allah abin da ake so ka gane kenan kowa ya gane wannan Allah ya ce wa ma hum bi darrina bi min ahadin illa bi idnillah bokaye ba za su iya cutarwa bihi da shi ne? min ahadin ba su iya cutar da kowa in ba da izinin Allah sai da izinin Allah a karkashin haka aljanna ma bai iya shiga jikin mutum sai da izinin Allah boka bai iya ta'asiri sai da izinin Allah ashe duk abin da ka ga ya same ka ka ɗauka cewa haka Allah ya tsara wa allah ta'allamuna ma yadurruhum sai Allah madaukakin sarki ya ce <coughs> sai